وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي مو ندري أربعين كينان فكرة لتافن الأدب المفرد مع الإمام البخاري

wato da 210 kenan a littafin insha Allah karatunmu na yau wato wannan darasi yana dauke da bayani akan falalan zikiri da ake kira a zikirun mudha'af akwai zikiri da ake kiransa a zikirun mudha'afu abinda ake nufi da zikirin mudha'afu wato shine zikiri mai ninkin falala akan kowane zikiri domin zikirin Allah subhanahu wa ta'ala falalansu ba ɗaya ba ne wani zikirin falalansa ya fi wani to wannan zikirin shi ake kira a zikirin mudha'af yana da muhimmanci haddasana ali ibn abdullah al-basri al-ma'ruf bi ibn al-madini al-imam bukhari yace ali ibn al-madini ya karantar da su hadisin nan kala haddasana sufyan bin uyainata kala haddasana muhammad bin abdurrahman مولى آل طلحة القرشي قال سمعت كريبا ابن أبي مسلم أبا رشدين kuraibu bin abi muslim ana yana da alkunya ta abu rishidin maula ibn abbas alhashim allah ya kara musu yarda kuraibu yana cikin almajiran abdullahi bin abbas ah, yana daga cikin waɗanda abdullahi bin abbas ya yanta su ne waɗanda suka fi ruwaito hadisin abdullahi bin abbas allah ya ƙara musu yarda wato abdullahi bin abbas eh, an ibn abbasin wannan hadisin na abdullahi bin abbas kenan ya ba da labari an juwairiyata bintil haris bin abi dirarin hadisin juwairiya juwairiya bintul harisi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce bahaushe yake kira zuwaira eh, babu zuwaira sai dai juwairiya ita wannan mata ta samu tarihi muhimmi dalilin aurenta ga annabi sallallahu alaihi wasallam inda akwai labarai daban-daban amma dai labarin da ibn hisham ya bayar a cikin asiratun nabawiyya a juz'i na biyu shafin 646 lamban sarrafa rasulullah min gazwati banil mustalak gazwatu banil mustalik wato akwai kabila da ake kiransu banil mustalak suna tsakanin maka da madina suna kan hanyar ayari kuma suna daga cikin waɗanda suka ba makafirai haɗin kai a lokacin da aka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan kabila suna shirin za su kawo farmaki madina za su kawo hari ga musulmai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabi wanda ya tabbatar da wannan labari gaskiya ne zan Allah ya fita da nufin yaƙansu watan sha'ban hijira ta biyar daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake kira gazwatu banil mustalaq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaƙi ya samu ganima wanda cikin ganimar akwai ita wannan matar tashi juwairiya bintul haris bin abi kuma babanta shine shugaban kabila kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina manzon allah ya dawo madina an ci nasara a wannan yaki an samu fursunoni sai ga mahaifinta mahaifin ita juwairiya wanda shine jagoran wannan kabilar alharisu bin abi birar ya taho bi fida'i ibnatihi da raƙumai saboda ya fanshi yarsa ya taho madina da raƙumai musamman saboda ya fanshi yarsa idan mutum yana da wadata a zamanin da idan aka kama ɗansa ko yarsa a yaƙi don sun zama fursunoni kenan ta su zama bayi to idan mutum yana da wadata sai ya ƙoƙari ya fanso 'ya'yansa abinda ya faru da shi wannan sarkin kenan falamma makani bil aqiq nazara ilal ibli ya iso wurin da ake kiransa al'aqiq saboda haka sai ya sake duba waɗannan raƙume da ya koro a matsayin wato dabbobin da zai fanshi yarsa da su allati ja'a bi halil fida'i faragiba fi ba'irain minha daga cikin waɗannan raƙume sai guda biyu suka kama hankalinsa yayi sha'awar raguman ya ɗauko kuma tun daga garinsu akan zai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fashi yarsa fagayyaba kuma fi sha'ibin min sha'abil aqiq saboda haka waɗannan raƙumai da suka ba sha'awa sai ya ce kai ba zai kai su ba sai ya ware waɗannan raƙumai guda biyu sai ya ɓoye su a matsatsin duwatsu ta inda wani ba zai gani ba in ya taho madina ya fanshi yarsa da rakuman da suka saura idan zai koma sai ya ɗauki waɗannan guda biyun da suka ba sha'awa sun ma'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam sannan ya ƙara so madina a lokacin da ya iso madina ya samu isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala ya muhammad ya ce ya muhammad a asabtum ibnati kun kama yata cikin fursunoni da kuka samu a wannan yaƙi wa fi da'uha na taho da raƙuma saboda in fanshe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tufa'in alba'iran ina raƙumai guda biyun kuma allazani gayyabta bil aqiqi fi shi'bi kaza wa kaza wanda ka boye a matsatsin dutsen nan da yake ta dama wanda ke ta hagu manzon Allah ya markwatance ya gane tsaf wallahi bai jira ba sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ce na shaida cewa lallai kai manzon Allah ne fa wallahi mattala ala zalika illallahu ta'ala ni na tabbata babu wanda ya ga abin da na aikata sai dai Allah kaga ya musulunta nan take dama ya taho da 'ya'yansa biyu saboda haka su ma suka musulunta da wasu mutane cikin jama'a shi wa arsala ila al ya aika aka dauko waɗannan raƙuma guda biyu fadafa'a bihima ya mika su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yani fadafa'a al-ibla ila nabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi essa juwairiya ta musulunta nan take wa islamu ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci aurenta baban ya ba shi auren fa fazawwajahu iyaha saboda haka da ya auren ma annabi sallallahu alaihi wasallam juwairiya manzon Allah ya ba da sadaki arba'umi a dirham wato dirhami 400 to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sahabbai sai suka ce to ya za a yi kuma mu riƙi surukan manzon Allah a matsayin fursunoni sai duk suka sake aka sake duka waɗanda aka kama a wannan yaƙi ya zama sun samu yanci kuma nan take dai aka samu mutum sama da gida 400 da suka karbi addinin musulunci wanda shi yasa aisha allah ya ƙara mata yarda idan tana ba da labarin juwairiya takan yaba mata saboda albarkan da musuluncinta ya zo da shi to ita juwairiya din nan tana kokari wajen zikirin allah tabaraka wa ta'ala shine abdullahi bin abbas ya ba da labari game da ita annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ci gaba abdullahi bin abbas ya karbo hadisin daga juwairiya kaga tunda an ce daga juwairiya ne ita ce kenan take ba da labarin ta gaya ma abdullahi bin abbas wanda shi kuma abdullahi bin abbas ya ba mu labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha akwai ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wurinta wato ranar manzon Allah yana kwana a gidanta ya fito daga wurinta wa kana ismuha barratu asali sunanta barra wa kana ismuha barratu mushtaqqa min albirri idan aka ce albarratu eh, barratu an ciro daga albirru me ake nufi da albarratu wato na kwarai wato yar kwarai shi ake nufi da albarra na kirki kamar ka ce wannan ya ce ta kirki ya ce ta kwarai fa fahawwala nabiyu sallallahu alaihi wasallam ismaha sai mazan Allah ya canza sunanta Fasan maha juwairiyata sai manzon Allah ya mata suna juwairiya wannan hakika ya zo cikin hadisai da dama akwai hadisan al-imam bukhari akwai hadisan al-imam muslim wanda la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma juwairiya suna kamar yadda hadisin nan ya zo cikin al'adabul mufrad cikin aljami'ul sahih wato sahihul bukhari akwai babi musamman babu tawilil ismi ila ismin ahsana minhu babi akan cewa daidai ne a canza suna wato da wanda ya fi shi kyau idan suna ba shi da kyau to ya kamata a canza amma idan suna yana da kyau babu kyau a canza akan haka imam bukhari ya babi ya kawo hadisin abu huraira hadisin abu huraira kuwa ya ba da labarin zainab bintu jahshin wanda ita ma tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ismuha barratu ita ma sunanta barra faƙila sai ana cewa tuzaki nafsaha tana tsarkake kanta fasammaha rasulullahi zainab sai manzon Allah ya canza mata suna zuwa ga zainab asalin sunanta barra kaga juwairiya matar manzon Allah asalin sunanta barra manzon Allah ya canza zuwa ga juwairiya zainab bintu jahshin asalin sunanta barra annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza hadisin yana sahih bukhari yana kuma sahihu muslim babu istihbabi tagyir al-ismi al-qabihi ila hasanin wa eh, tagyir ismi barra ila zainab wa juwairiya wa nahwihima wanda ya nuna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mata biyu manzon Allah ya canza musu suna saboda sunayen ba su da kyau akwai ma mace ta uku a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma sunanta zainab bintu ummi salama manzon Allah ya auri ummu salama ummu salama tana cikin matansa to ita ummu salama tana da ya yarinya ta sunanta eh, barratu ita ma kaga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummu salama ummu salama ta zo gidan da 'ya'yanta ya zama tana da barra hadisin ta yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna ita ma zuwa ga zainab saboda haka masu suna barra mutum uku kenan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibn hajar a fathul bari mujallar na goma shafin 576 ya ce zainab bintu abi salama na farko zaujin nabi ita ce zainab bintu jahshin ya'ani asaniya rabibatuhu ta girma a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam zainab bintu ummi uh, bintu abi salama kullum minhuma kana ismuha awwalan barra fagayyarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da zainab bintu jahash matar manzon Allah zainab bintu abi salama ita ce yar ummi salama <clears throat> manzon Allah ya canza kowace sunanta barra annabi ya canza ya bata suna zainab in ka duba littafin tarihin ibnu abdul barri ya kawo kissa yani na zainab binta ummi salama wanda asalin kissa game da dalilin canza sunan yana sahihu muslim hadisin da kuma sunan abi na babu taghyir al-ism kabir hadisin eh, muhammad bin amr ibn ata muhammad bin ibn ata ya ba da labarin cewa ya samu ya sai mata suna barra wannan bayan zamanin sahabbai kenan bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai suka rage akwai ita zainab bintu abi salama tana da rai a lokacin ta ji wannan ya yi yassa suna barra ya ce sammaitu ibnati barrata faƙalat li zainab bintu abi salama sai zainab bintu abi salama da ta girma a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yarinyar ummu salama sai ta ce inna na ha an hazal ismi manzon Allah ya hana wannan suna da ka samu yarka kaga abin ya faru ne bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai saboda haka shi bai ma sani ba an masa haihuwa sai ya sanya ma yasa suna barra da ta ce wannan suna da kasa manzon Allah ya hana ta ce wa sun mitu barra ka ganni suna na asali barra yarinyar abu salama ta ce asalin suna na barra faƙala rasulullah sai mazan allah ya ce la tuzakku fusaku kada ku rika tsarkake kawunanku fa inna allaha a'lamu bi ahlil birri minkum allah shine mafi sanin na kwarai a cikin ku saboda ka kai ma danka suna na kwarai ai ba sunanka ne zai ba ma ɗan zama na kwarai ba allah shine mafi sanin na kwarai to amma yana iya ba ma dan tunanin ya tsarkake kansa ai shi wani na daban ne faƙalu ma nusami saboda ka iyalan manzon Allah suka ce to tunda wannan suna ga yanda yake ya rasulullah me za mu rika kiran barra daga yau sai manzon Allah ya ce sammuha zainaba ku kira ta zainab waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu sunaye a cikin sahabbai ba su kirguwa suna da yawa duk wata suna idan ya zamanto akwai aibu game da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam zai canza wannan suna din zai canza da sunan da ya fi dacewa to mu ci gaba bata wannan maganar abdullahi bin abbas ne cewa da sunan juwairiya barra sai manzon allah ya canza mata fasammaha juwairiya kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita wata rana wa kariha an yadkhula wa ismuha barra manzon Allah ya kyamaci a ce ya shigo gida ana kiran sunanta barra sun maraja ilaiha ba'da ma ta'ala nahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gare ta bayan yini ya daga ba'da ma ta'ala naharu yini ya daga wato kamar da hantsi kenan lokacin rana ta yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wahiya fi majalisiha tana wurin zamanta inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta bata tashi ba faƙala sai mazan Allah ya ce ma zilti fi majalisiki baki gushe ba kina wurin zaman ki nan tun da na fita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin bayan rabuwa na da ke na faɗi wasu kalmomi guda hudu salasa maratin sau uku kalmomi guda hudu manzon Allah ya faɗa sau nawa sau uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lawuzinat bi kalimatiki da za a auna nauyinsu da kalmomin da ke kika ringa faɗa tun bayan sallar asuba har zuwa yanzu zikirin da kika yi da za a gwada nauyin kalma hudun nan da na faɗa sau uku wazanat hunna za su rinjaye nauyin duk abin da kika faɗa kalmomi guda uku nan da na faɗa guda hudu sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a gwada nauyinsu da za su rinjaye duk kalmar da kika faɗa na zikirin Allah sai mazan Allah ya gaya mata kalmomin da ya faɗa subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah eh, kuma godiya tana ga Allah subhanahu wa ta'ala adada khalqihi wato yawan halittunsa warida nafsihi da kuma gwargwadon yardan ransa wa zinata arshihi da kuma gwargwadon nauyin al'arshinsa wa midada kalimatihi kuma gwargwadon tawadan rubuta kalmominsa au madada kalimatihi ko kuwa yawan kalmominsa saboda aka yi sa kalmar ta zo da ma'ana kashi biyu ko dai midada kalimatihi ko ko madada kalimatihi idan aka ce madada kalimati ana nufin yawan kalmominsa idan aka ce midada kalimati ana nufin tawadar da za ta kai a rubuta kalmomin Allah ta tabaraka wa ta'ala wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 212 yana hadisin 2156 yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 347 to wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan hadisin yana sahihu Muslim al muslim shi ma ya rawaito yana kitabu zikiri wa du'a babu tasbihi a walan nahar babi falala akan kai zikiri a farkon yini musaba makanmu zikirin Allah a farkon yini shine hadisin da 2726 yadda hadisin ya zo annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukura manzo Allah ya fito daga wajen juwairiya da safe na sallar subha lokacin da ya sallar asubahi wahiya fi masjidiha ya taras da ita tana wurin sallanta tana zaune thumma raja'a bada an abuha bayan hantsi ya daga manzon Allah ya dawo wahiya jalisatun tana zaune har yanzu faƙala sai manzon Allah ya ce ma zilti alal halin lati farattuki alaihi baki gushe ba akan halin da na rabu da ke halin da na tafi na barki ba ki gushe ba kina kan wannan hali kaga bayan sallar asuba ita zauna tana zikirin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya tarar da ita tana zikirin Allah ya fita ya dawo ya samu tana zikirin Allah qalat na'am ta ce haka ne qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa salasa marratin na faɗi kalmomi guda hudu sau uku lawuzinat bima qulti munzul yawm wannan shine hadisin al-Imam Muslim law wuzinat bima qulti munzul yawm da za a gwada nauyin kalmomi guda hudun da na faɗa a gwada da nauyin kalmomin da duk kika faɗa tsawon yinin yau tun daga farkon yau har zuwa yanzu lawaza na tunna da nauyin abin da na faɗa yarin jayi naki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallahi wa bihamdihi adal khalqihi wa rida nafsihi inda aka samu canji nan ya ce adada halkihi sannan ridawa nafsihi sahihu muslim adada halkihi sannan ridawa nafsihi sai ta arshihi sannan da kalimatihi kusan hadisin ya zo iri ɗaya hadisin alimamu bukhari da muslim to hadisin har yanzu yana sunan ibn maja al-imam ibn maja ya rawaito shi yana kitab babu eh, yani kitabu zikiri babu fadl tasbihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya taras da juwairiya tana zaune tana zikirin Allah kamar yadda ya batta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na faɗi wasu kalmomi guda hudu sau uku wahiya aksaru wa arjahu auzanu min makulti wannan eh, sunan abi dawud kenan eh, sunan ibn majah manzo Allah ya ce hiya aksaru kalmomin da na faɗa guda hudu sau uku sun fi yawan lada wa arjahu sun fi rinjayen wato sun fi rinjaye au au zanu ko sun fi nauyi min makulti fiye da duk abin da kika faɗa saboda haka kaga kalmomin guda hudun suna magana ta wajen lada ba kamar su ta wajen nauyi a sikeli babu kamar su sai manzo Allah ya ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi riba nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalmatihi wannan hadisin al-imam ibn majah kenan wato wannan yana nuna maka cewa da aka ce subhanallah kamar yadda ya zo a hadisin da muka karanta subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi to karka dauka zaka kora shi ne kamar yadda hadisin ya zo subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arshi la ba haka bane subhanallah wa bihamdihi adana khalqihi subhanallah wa bihamdihi rida nafsihi subhanallah wa bihamdihi zinata arshihi subhanallah wa bihamdihi midada kalmatihi domin haka riwaya ta al ta kawo ka'idar hadisi idan lafazin hadisi ya fassara wani hadisi to gabatar da shi shi ne na farko kafin shigar da ra'ayi hadisin al-imam ya fassara yadda manzon Allah ya gaya mata so idan kowace kalma sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi sannan ka kawo wanda a littafin ibnu majah babu wa bihamdihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi zinta arshi subhanallahi midada kalimati ba aka ba a kawo wa bihamdihi ba amma kuma ya inganta hadisin yana sahihu muslim yana sunan tirmizi riwayar al-imam tirmizi yana babu fi du'a nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala u'allimuki kalimatin taqulina ha a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya same ta kina so in koya miki wasu kalmomi da zaki rika faɗa kaga manzon Allah ya ga tana sha'awar lada me ke sa mutum ya zauna zikirin Allah bayan sallar asuba har rana ta daga me ke sa neman lada shi yasa sai manzon Allah ya mata ishara da abin da za ta samu lada mai yawa kina so in koya miki wasu kalmomi da zaki rika faɗa sai ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi dai kenan subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi wannan sunan tirmizi kenan sai na uku subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi sai na ƙarshe subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi subhanallahi midada kalimatihi kaga manzon Allah ya nuna mata yadda za a yi kowane kowace kalma sau uku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalmomin guda hudu ne a littafin al-imamun nasa'i aga mun ji riwayar al-Imam Bukhari shine yazo al-Adab al-Mufrad ga na al-Imam Muslim ga na al-Imam Ibn Majah ga na al-Imam Tirmidhi al-Imam an-Nasa'i ya kawo hadisin nan yana babu nau'un akhar min adadi tasbih kharaja min baitihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito daga gidansa hina sallar subha bayan sallar asuba wa juwairiya jalisatun fil masjid ya samu juwairiya tana zaune a masallaci wurin sallanta sun raja'a hina ta'alan har ya bar gida ya dawo lokacin da yini ya daga fakala ya ce lam tazali fi majlisiki baki gushe ba a zamanki kalat na'am ta ce kwarai kala sai annabi ya ce laqad arba'a kalimatin na faɗi kalmomi guda hudu sun maradattuha salasa marratin na maimaita su sau uku lawuzinat bima qulti lawazanata da za a gwada nauyin su da abin da kika faɗa da sun rinjaye nauyin abin da kika faɗa subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi wannan riwaya ta limamun da sa'i kaga an samu karin wa bihamdihi an samu ƙarin la ilaha illallah hadisin yana da kyau saboda haka idan mutum zai subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah adada khalqihi subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah rida nafsihi wa bihamdihi wa la ilaha illallah zinata arshihi wa bihamdihi wa la ilaha illallah midada kalmatihi wannan riwaya ta al-Imam an-Nasa'i kuma a cikin sunan Nasa'i har yanzu ya kawo wani lafazi manzon Allah ya ce subhanallahi adada khalqihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalimatihi walhamdulillahi kazalika wato abin nufi mutum yana iya subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi dan ya gama uku sai ya ce alhamdulillahi adada khalqihi alhamdulillahi adada khalqihi alhamdulillahi adada khalqihi shi ma sau uku wato kana iya hada su subhanallahi wa bihamdihi ka hada su kenan adada khalqihi ko ko ka raba su subhanallahi adada khalqihi sannan alhamdulillahi adada khalqihi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi kazalika kuma riwayar al-imam nasa'i ta ma ta inganta yana sahihu targhib hadisi na 1574 ya kawo riwaya lafazin subhanallahi adada a adaha salasa marratin subhanallahi ridwa nafsihi ya maimaita sau uku subhanallahi zinata arshihi ya maimaita sau uku subhanallahi midada kalimatihi ya maimaita sau uku sannan akwai riwaya kuma ta al Nasa'i har yanzu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi kaga riwaya ta ƙarshe duk wanda ka ɗauka kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi ka sake sau uku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar rida nafsihi sau uku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar zinata arshi sau uku subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar min da kalmati shi ma kuma ya inganta yana sahihu targhib hadisi na 1574 wannan zikiri yana da lada mai yawan gaske kamar yadda muka ji bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyalinsa juwairiya al nawawi da yake sharhi wannan hadisin a sharhu sahih muslim juz'i na 17 shafi na 44 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah wa bihamdihi midada kalimati in ka dauki uh, adada khalqihi yawan halittun Allah rida nafsihi gwargwadon yardan Allah ta arshi gwargwadon nauyin al'arshi midada kalimatihi midada kalimati kamar inda al bukhari ya kawo kalmomin kashi biyu me ake nufi da shi yace kila fi ma'anahu misluha fil adad ana nufin adadin kalmomin Allah adadin kalmomin Allah wato kana cewa subhanallah wa bihamdihi adadin kalmomin Allah shine midada kalmatihi wa qila fi sawab wasu na cewa ta wajen lada kenan wal midad huna yani masdar bi ma'anal madad saboda haka ya zama ya dauki ma kasar bihi shay ana nufin gwargwadon yawan kalmomin Allah gwargwadon tasbihi da tahmidi da nake ma Allah malamai suka ce istimadu hakuna majazu li'anna kalimatin lahi la tuhsar asali kalmomin Allah ba a kirga su kalmar Allah ba ta kirguwa amma ga shi kai kana zikirin Allah kana cewa subhanallahi wa bihamdihi da kalimati subhanallah wa bihamdihi adadin kalmomin Allah kuma kalmomin Allah ba su kirguwa me yasa an kawo ne lil mubalaga fil kasara. wato saboda tsanantawa ta wajen yawan wato zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wanda kake lannahu zakara awwalan ma yahsuruhu al-addu yani al-kasir fi adad da farko subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi yawan halittu yawan halittu kaga an ɗauki adadi kaɗan. sannan aka je zinata arshihi nauyin al-arshi shakka nauyin al-arshi abu ne wanda ba a iya kwatanta shi to amma shi din ma yana da iyaka sai aka kai makura in ji al'imamu nawawi abinda ba shi da iyaka mida da kalimatihi yawan kalmomin allah wannan kuma babu iyaka amma idan an ce adadin halittun allah ba shakka abu ne mai wahalan gaske don babu wanda ya san halittun allah sai shi allah to amma duk da haka yawan ai bai kai nauyin al'arshi ba to nauyin al'arshi fa bai kai yawan kalmomin Allah ba sai zama an ɗauka daga ƙasa zuwa sama ya'ani sun bartaka ila ma huwa a'zam min zalika wato daga farko an fara da adadi kaɗan shine da mafi kaɗan ɗin ba wai kaɗan ba ne yawan halittun Allah shine adadi da yake kaɗan idan an kwatanta da nauyin al'arshin Allah subhanahu ta'ala har dai aka isa ga kalmomin Allah ma la yuhsihi addun ya'ani kama la tuhsa kalimatullahi ta'ala ibn al-qayyim al-jawziya yana da littafi ibn al-qayyim al-jawziya ya rasu a damascus na syria a hijira ta 751 shekara 689 suka wuce kenan kusan shekara 900 shekara 800 misali akwai littafinsa guda muhimmi wanda ya rubuta akan matsayin hadisai da ake kira al-manarul munif fi sahihi wa da'if shafi na hudu har zuwa 38 ya yi magana akan wannan zikirin da muke karantawa ce kaga wannan zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma juwairiya Tafdilu subhanallahu bihamdihi adada khalqihi rida nafsihi zinata arshihi midada kalimatihi lokacin da manzon Allah ya zo ya samu juwairiya tana zikirin Allah rana ta daga abinda ka lura manzo Allah bai tambaye ta gaya min me kika yi tun da safe zuwa yau ba zuwa yanzu ba bai tambaye ta ba bai tambaye ta ki gaya min zikirin nan da kika yi tun daga sallar asuba zuwa yanzu waɗanda zikiri ne kaza kaza kaza kaza sai ya ji sai ce to dukkansu ajiye su ga wanda ya fi su manzo Allah bai yi hakan ba illa dai kawai abinda manzo Allah ya ce kina so in koya miki abin da ya fi duk abin da kika faɗa ko menene ne in ji manzon Allah ko mine da kika faɗa kina son koya miki abin da ya fi shi saboda haka yasa sa qayyim ya ce wannan zikiri wato matsayinsa ya fi daraja ala mujarradi zikiri bi subhanallah inda za ka zauna bayan sallah asuba kana subhanallah subhanallah subhanallah ko alhamdulillah la ilaha illallah ko allahu akbar da sauransu ya ce ladanka bai kai na mutumin da ya ce subhanallahi adada kalkihi bai kai shi ba mu muba'afa ninkin ba ninki ba a hada ma ladan ya ce fa'in ma ya kuma bi kalbi zakiri hina ya lokacin da mai zikiri ke cewa subhanallah wa bihamdihi adada kalkihi ana la'akari da zuciyarsa ba wai harshen kurun ba min ma'arifati wa tanzihihi wa ta'zimihi ka san Allah da kake tsarkakewa kuwa ka sani na'am me ake nufi da adada khalqihi ka fahimci adada khalqillah yani min hazal qadar al mazkur min al adad adadin nan da aka faɗa yawan halittun Allah ka kusan me kake faɗa wanda ko a yanzu masana kimiyya duk inda bature yake da iliminsa kai iya bincike ka gani ko za ka samu wallahi har yau har yanzu halittun da ke doron ƙasa ba wai kirga su ba la jinsi idan ana maganan jinsi ba wai adadi ba yanzu misali kamar halittar dan adam sai a ce mutum an ɗauki ɗaya kenan ko ba wai yawan mutanen ba mutum kawai a jinsin halittar dan adam a rubuta sai a je to jinsin dabbobi sai a rubuta eh, eh, eh, saniya idan an sa saniya kaga ban da raƙuma da sauransu sai a koma ga raƙumi sai a sa raƙumi a ringa kirga jinsi ba yawan halittan ba har zuwa yau ɗan adam bai san adadin shi ba jinsin halittar Allah ba adadin halittan ba saboda haka yasa ibnul qayyim ce ko ka san me kake nufi da adadin halittan Allah wato idan kana faɗa ka rika aunawa a zuciyarka me kake faɗa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi tsarki ya tabbata ga Allah godiya tana ga Allah gwargwadon halittun Allah ka san abin da ka faɗa kuwa gwargwadon halittun Allah na doron ƙasa kurum har yanzu dan adam bai san adadin shi ba to bare kuma duniyar ba ɗaya bace aiko ba doron ƙasan nan ne kaɗai mallakar Allah ba Allah abin tsoro ne wahada sai ibn al ya ce wannan yusamma zikirun mudhaf wannan zikiri shi ake kira azzikirul mudha'af zikiri mai ninkin ba ninkin lada wanda ladansa ya ninka duk wani zikiri da zaka yi wa huwa a'zamu sana'an min az-zikr al-mufrad wannan zikiri shine mafi girma ta wajen yabon Allah fiye da zikirin da zaka yi da sunan Allah guda daya subhanallah ko ko alhamdulillah ko Allahu akbar ko la ilaha illallah wanda zaka yi shi guda daya ba a hada ladansa da wannan fali hadha kana afdala minhu saboda yi yasa wannan zikiri ya dara dukkan wani nau'in zikiri wa hadha inna ma yadhharu fi ma'rifati hadha zikir wa fahmihi amma duk da haka yace ya kamata mu sani ka fahimci me ma'anar zikirin da kake wanda wannan fahimtar shi yake baka wato ladan fa innal qawla musabbihi idan mai tasbihi yace subhanallahi bihamdihi adada khalqihi يتضمن إنشاء وإخبارا أما يستحق رب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن إلى يوم القيامة وأن كان نفين كان تركك الله kana yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala adadin halittun Allah da Allah maɗaukaki ya yi ko da zai yi har zuwa tashin kiyama ila ma la nihayata lahu فتضمن الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه وصنع عليه wanda ya ƙunshi yabo ga Allah ya kunshi tsarkake Allah ya ƙunshi girmama Allah subhanahu wataala hazal azim wanda wannan yana ƙara maka sanin girman Allah Dan duk sa'ilin da ka yi zikiri kana cewa tsarki ya tabbata ga Allah adadin halitta lallai yana ƙara maka girmama Allah a zuciyarka dan za ka tuna cewa Allah ya yi halittu masu ɗimbin yawa kuma duk halittun Allah suna bautan shi kaga kai da kake wannan zikiri ka shiga cikin masu bautan Allah subhanahu wa ta'ala wanda hakika Allah yana cancantar abauta masa bisa ga girmansa allazi la yablughu al-aduna wanda halittun Allah duk iya lissafi mai lissafi in ji ibn al-qayyim jawziya ya ce wallahi bai kirga yawan su saboda haka yasa masana da suke ganin za su iya kirga halittu idan ka ɗauki idan ka ɗauki na'ura da take ƙara girman halitta duk sa'ilin da ka ƙara girman halitta sai ka gano ƙaramar halitta da ido bai iya ganinta inda za ka sake yin wata na'ura da tafi wannan ƙarfi ta ƙara maka girman halitta sai ka gano halitta da ƙanƙantanta idon ɗan adam bai iya gani har abada baka kaiwa makura ta ƙanƙanta haka kuma ta girma duk sa'ilin da ka kai wata na'ura da za ka ƙara girmanta wanda za ta jawo maka nesa kusa sai ka ga halittan da baka taɓa gani ba saboda aka yi sa ibn al jauziya ya ce halittun allah subhanahu wa ta'ala masu ƙidaya ba su iya ƙirga su ba su iyawa babu nadamar da dan adam zai yi a kiyama kamar nadamar bai bauta ma Allah ba wallahi babu nadamar da tafi wannan muni ga dan adam a ranar tashin kiyama Allah ka samu na cikin masu bautanka saboda haka ibnul al-qayyim yace haka in ka dawo ga rida nafsihi la raiba anna rida nafsi rabbi la nihayata fil azama wal wasfi ina tsarkake Allah ina yabo ga Allah ina godiya ga Allah gwargwadon yanda ran Allah zai yarda gwargwadon yardan Allah subhanahu ta'ala kana yi gwargwadon yardan Allah wato kamar kana tunatar da kanka dan adam yana buƙatar ya samu yardan Allah don haka zikirin Allah ba za ka yi shi sabanin yadda Allah ya yarda da shi ba wannan yasa malamai suka ce kaga duk girman ladan wannan zikiri wanda ake kira azzikirul mudha'af ga ladansa da yawa amma sai ka koma ka gani manzon Allah ya ce ma juwairiya ya faɗi kalmomin guda nawa hudu sau nawa uku in ka yi biyar ka wuce yardan Allah dole ka tsaya akan adadin da manzon Allah ya faɗa baka da ikon wucewa سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته سيكا سيا إذن كايش سو yi sau إذن an بارين يوغن انتا أموچنن تو yi gwaninta الله با domin inda a ce za a wuce hakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce na faɗa sau uku tunda manzon Allah ya aje adadi babu mai ikon ƙetar wannan adadi wanda yana daga cikin ladabin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala idan aka ayyana adadi ga abin da za ka yi to kar ka wuce shine mafi dacewa waɗancan nau'ukan zikiri kana iya yin su don sun zo ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah bihamdihi babu mai lada fiye da kai sai wanda ya fiye da naka kaga ya nuna za ka yi babu adadi amma shi wannan da annabi ya aje ma adadi sai ka aje masa adadi shi ma wanda wanda shine kiyaye uh, wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce nauyin al'arshi wanda shi ma yana tabbatar maka al'arshi yana da nauyi إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى وأنه أصل أسقل المخلوقات على الإطلاق باب هل الله دتكي العرش نوي باب wannan wannan hadisin yana daga cikin hujjoji da suke tabbatar da wannan lauka da shehun askala lauzina bihi tasbi. da akwai abin da ya fi al'arshi nauyi da an gwada nauyin zikirin Allah da shi amma kaga ba babu abin da ya kai al'arshi nauyi sai aka gwada babu abin da ya fi al'arshi nauyi sai aka gwada zikiri da nauyin al'arshi saboda aka yi sa malami suka ce ba abin da ya fi al'arshin Allah ta baraka wata ala girma da kuma nauyi shi sa ake iya gwada zikirin Allah da shi amma kamar samai da ƙasa in ka koma ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bada misali ya ce inda za a ɗauki sama da ƙasa a ɗora hannun su keli bai kai kalma ɗaya ba kun ga ashe ana gwada zikirin Allah ya fi nauyin sama da ƙasa amma idan ana son a gwada nauyin ladan wani zikiri sai a misalinsa da nauyin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mida da kalimatihi mida da kalimatihi wato kamar da muka ce yana daukan ma'ana biyu ko dai tawadar rubuta kalmomin Allah da akwai aya ta 109 ta suratul kafi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'ina bi mislihi madada da dai teku zai zama tawada da za a rubuta kalmomin Allah da teku ya ƙare in ji Allah qabla an tanfada kalimatu rabbi kafin kalmomin Allah su ƙare walau ina bi mislihi madada da ma za a zo da misalin yawan tekun ninkin ba ninki a mai da shi tawada ai ta rubuta kalmomin Allah Allah subhanahu ta'ala ya ce wallahi tekunan za su ƙare Allah ka sa mana tsoronka a suratul luqman aya ta 27 walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun da dai duk tsiro da ke doron ƙasa ibnu qayyim jawziya ya ce jami'u ashjaril ardi aqlaman wa huwa ma kama min ala sakin minan nabati duk tsiro da yake iya fita daga ciyawa zuwa ga bishiya a mai da shi alkalami gaba daya in ji allah tabaraka wa ta'ala a mai da itatuwa da tsiro da ke fitowa doron ƙasa ya zama alƙaluma wal baharu ya mudduhu min a sab'atu a ninka tekun nan na duniya sau bakwai a mai da shi tawada ma na nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne wannan yasa in ka fassara da cewa tawadar rubuta kalmomin Allah ba kai laifi ba in ka fassara da yawan kalmomin Allah nan ma ba kai laifi ba Allah tabaraka wa ta'ala wato ya tabbatar babu wanda ya san yawan sa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala yani wal maqsudu anna fi haza tasbih min sifatil kamal wa jalal ma yujibu an yakuna afdala min ghairihi ibnul qayyim yace dan haka wannan zikiri yana dauke da girmama Allah tabaraka wa ta'ala wato ta inda baka samun irinsa a wani zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu law wuzina ghayruhu bihi lawazana wa duk wani zikiri da zaka yi inda za a gwada da wannan zikirin ya fi shi wa hadha ba'd ma fihi al-kalimat min al-ma'rifati billahi wa sana'i alaihi bit wa ta'zim ya la'akari ne da abin da ke cikin kalmomin na sanin Allah yabo ga Allah girmama Allah ma iktiranihi bil hamdi kana hadawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ibnu qayyim ya bada misali ya ce don haka ba ka yin irin wannan misali ba ka yin irin wannan misali ta wajen tsara naka zikiri la tunda annabi ya ce subhanallah bihamdi adada khalqihi sai kai ma ka ce barin shirya zikiri la baka da iko sai ba da misali da malamin da ake kiransa muhammad bin suleiman aljazuli jazuli imam jazuli shine wanda ya rubuta littafin dalailul khairati ya rasu hijira ta 870 shekara 570 da suka wuce ya ce allazi zakarna wanda ya tsara littafin dala'ilu saboda rubuta salatoci da za a yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma fi himin al-tawamati yani fi gairi hazal mawdu min hadhihi risala fa nafa hijra wa qad qasama kitabu ila ahzabin ya karkasa dala'ilu hizbi akwai izbi da za ka yi kowace rana likulli yaumin hizbun ka munafisin liyasrifa idan za ka ɗauki wannan hizbi a kowace rana kana yi da kai da tilawa kun yi bankwana bi hazal lagwi sakfi ya ce kuma duk salatin da za ka yi wanda ya wuce tsari irin na manzon Allah sai ya kawo ga yanda annabi sallallahu ya yi misalin wannan tasbihi ya ce salati ga manzon Allah karram li adadin yashi wal hasa adadin tsakuwa wal matar adadin ruwan sama wal riya adadin iska kaga yana kamantawa da yadda manzon Allah ya misali da tasbihin Allah subhanahu ta'ala misali Allahumma salli ala Muhammad ma luffatil amaimu ya Allah kai salati ga Muhammad gwargwadon raunna da aka nada a duniya gwargwadon raunna da aka nada yace babu dalilinsa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsara wannan ya yi bayani irin falalansa kuma abu ne wanda manzon Allah ya yi shi bisa ga umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da wani yana kamar haka la shakka da za a samu sahabban manzon Allah sun yi irin shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى Ali Ibrahim. hadisin abu umama talbahili wanda ke kama da hadisin juwairiya Allah ya kara musu yarda shi ma ya zo da wani nau'in zikiri mai kama da wannan hadisin abu yace talbahili ya ce anna rasulullahi marra wa huwa yuharriku shafatai wata wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce abu umama abu umama yana motsa bakinsa wanda shi yana daga cikin dalilai da yasa ake cewa zikirin Allah bai yiwuwa sai ka motsa harshe sai ka motsa labban bakinka manzon Allah ya ga abu umama talbahili bakinsa ya da motsi ya gane cewa zikirin Allah yake faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za ta kula ya aba umama me kake faɗa ji annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce azkuru rabbi ina zikirin allah mahalicci na ne ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbiruka bi aksara kana so in baka labarin abin da ya fi yawan lada au afdala ko ko abin da ya fi falala min zikirika laila ma'an nahar fiye da zikirin da dukkai tsakanin dare da yini wanda har ma'allai kana son gaya ma zikirin da za ka yi wanda in ka yi shi ya fi duk zikirin da za ka yi tsawon dare da yini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil ma khalaqa subhanallahi adada ma fil ardi was sama'i subhanallahi mil ma fil ardi was sama'i subhanallahi adada ma ahsa kitabuhu subhanallahi adada kulli shay'in subhanallahi mil'a kulli shay'in sai manzon Allah ya ce wata kulu sai ka ce alhamdulillahi misla zalika kamar yadda kai haka wato alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil'a ma khalaqa alhamdulillahi adada ma fil ardi was sama'i alhamdulillahi mil'a ma fil ardi was sama'i alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu alhamdulillahi adada kulli shay'in alhamdulillahi mil'a kulli shay'in tsakanin subhanallah da kuma alhamdulillah kaga idan ka ce subhanallah adada ma khalaq wato adadin abinda Allah ya halitta subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallah cikin yawan abinda Allah ya halitta subhanallah adada ma fil ardi was sama adadin abinda ke eh, sama da ƙasa subhanallah mil ma fil ardi was sama cikin samai da ƙasa subhanallah adada ma ahsa kitabuhu eh, kana cewa subhanallah adadin abinda littafin sai iya ɗauka subhanallahi adada kulli shay'in kana subhanallahi yawan komai subhanallahi mil a kulli shay'in subhanallahi yawan eh, wato cikon komai sannan kai alhamdulillah bisa ga wannan tsari shi ma hadisin abu umama talbahili ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 2578 saboda ka wannan zikirin shi ma yana da falala in ka lura zikirin juwairiya ya fi shi ta ina ta fuskoki da yawa na farko waɗanda suka ruwaito hadisin juwairiya alimamun bukhari alimamun muslim alimamun ibn maja alimamun tirmizi alimamun nasa'i manyan masana hadisi duk sun ruwaito hadisin juwairiya wanda muka karanta ta wajen riwaya isnadinsa ya fi inganci na biyu ta wajen falala ya ta wajen falala ya fi gashi kalmomi ne guda hudu amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa babu zikirin da ya fi shi lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala hadisin yana al-musnadul imami ahmad lafazin hadisin abu umama bahili man kala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil ma khalaqa alhamdulillahi adada ma fi samawati wal ardi alhamdulillahi mil ma fi samawati wal ardi alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu alhamdulillahi mil ma ahsa kitabuhu alhamdulillahi adada kulli shay'in alhamdulillahi mil kulli shay'in yace subhanallahi misluha mutum ya yi subhanallah kamar haka sai manzon Allah ya ce fa azim zalika ka kaddara girman ladansa manzon Allah bai ce ga yawan ladan ba ya ce ka kaddara girman ladan wato ladan yana da yawan gaske hadisin yana al-mujamul kabir na al-imam tabarani lafazinsa ala ukhbiruka bi shay'in idza qultahu abu umama kana so in gaya maka wani abu wanda in ka faɗa Summa da abtar laila wan nahara lam tablughu da zaka faɗi wannan zikirin sau ɗaya sai ka koma ka dage ma wani zikiri ka wuni ka kwana manzo Allah ya ce ba za ka samu lada kamar wannan da ka yi sau ɗaya ba manzo Allah ya ce ka ce alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu alhamdulillahi adada ma fi eh, ma fi kitabihi alhamdulillahi adada ma ahsa khalquhu alhamdulillahi ala ma fi khalqihi alhamdulillahi mil samawatihi wa ardihi alhamdulillahi adada kulli shay'in alhamdulillahi mil kulli shay'in sai sannan kai subhanallahi bisa ga wannan tsari waɗannan nau'uka zikiri guda biyu hakika su ne zikiri mafi daraja daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce musulmi bai iya yin su ba bai kamata ba Allah ka samu iya rikewa mu ci gaba da karatu kala muhammad bin salam albikandi shi wannan yana cikin malaman al-imam bukhari muhammad bin salam albikandi ya ce muhammad kala eh, muhammad haddasa na ali bin madini Aliyu ibn madini ya bamu labari kala haddasa bihi sufyan bin uyaina sufyan bin uyaina ya karantar da mu hadisin uh, juwairiya gaira marratin ba sau ɗaya ba kala yace ce haddasa muhammad bin abdurrahman maula ali talha al-qurashi wanda aka karanta wancan isnadi an kurayb bin abi muslim an ibni abbasin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indi juwairiya manzon Allah ya fito daga wajen juwairiya walam yaqul bai ce an juwairiya ba illa marra sai sau ɗaya kawai me yake nufi da wannan hadisi wato yana karantar da mu cewa hadisin nan yana tsakanin musnad na abdullahi bin abbas ko ko musnad na juwairiya dukkan su sahabban manzon Allah ne abdullahi bin abbas sahabi ne juwairiya matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai abinda ake kira al-musnad shine za a tara hadisin sahabi guda idan aka tara hadisin abdullahi bin abbas sai a ce musnadu ibn abbas idan an tara hadisin juwairi sai a ce musnadu juwairiya wato an tara hadisin ta ita kadai to shin hadisin nan juwairiya ta karantar da abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya karantar da tabi'ai ko kuwa abdullahi bin abbas ya karbi hadisin kai tsaye wurin manzon allah shine yake cewa annan biya kharaja min indi juwairiya wa lam yaqul an juwairiya illa marra duk hadisin da abdullahi bin abbas yake bada labarin juwairiya din nan sau daya aka samu isnad hadisin da abdullahi bin abbas ya ce ya karbo daga wajen juwairiya duk hadisin da yake faɗa baya cewa an juwairiya idan bai jingina hadisin ga juwairi ba ya nuna cewa kai tsaye shi ya ba da labarin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba daga juwairi ba amma idan ya ce ya karbo daga ka kaga ya nuna cewa ita ce ta karantar da shi hadisin ita ta gaya mar labarin kafin ya sani wanda shine mafi mafi zama zahiri saboda abdullahi bin abbas yaro karami ne a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba mamaki juwairiya ta ba shi labari ba mamaki abdullahi bin abbas yana gidan abin ya faru saboda ya zauna a gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin abbas idan ya zauna a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya faru a gabansa kaga ba lalle bane juwairiya ta ba shi labari idan ko baya gidan manzon Allah abin ya auku ya aka ya sani juwaire ce ta bashi labari amma cikin hadisin da yake bada labari shine wannan hadisin da ke karantar da mu Eh, karo ɗaya abdullahi bin abbas ya jingina hadisinsa ga juwairiya duk sauran lokuta da abdullahi bin abbas yake karantar da hadisin baya kawo sunanta wato baya nuna cewar ya karbo hadisin daga wurinta hadisi na ƙarshe haddasana Ibn salam shine muhammad bin salam albikandi kaga wannan hadisin na sama da wannan hadisin duk mutum ɗaya ne ƙala muhammad shine bin salam albikandi kala ibnu salam maimakon ya kira muhammad sai kira baban shi kala muhammad ibnu salam albikandi kala ibnu salam shine muhammad bin salam albikandi don mutum guda ne قال حدثنا أبو معاوية يتي أبو معاوية يا بام لاباري سننس محمد بن حازم عن الأعمش شين سليمان بن مهران الأسدي عن أبي صالح السمان abu salih as-samman yana cikin makusantan abu huraira zakawan bin abdullah maula ummul na juwairiya yantaccen bawanta ne da can bawanta ne ta yanta shi saboda haka kuma ya lizimci sahabban manzon Allah kama Abu Huraira ya fi lizintar Abu Huraira don haka yasa hadisan Abu Huraira da yawa zaka samu daga an Abu eh, Abi shine as-samman an abi huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce istaizu billahi min jahannam al-imam al-bukhari mana wata hikima a wannan waɗannan hadisai da muka karanta na yau da farko ya mana ishara da zikiri da ake kiransa az-zikrul muduaf. suna wannan zikiri da ya zo a hadisin juwairiya az-zikrul muduaf. menene a zikirin mudaf zikirin da yake da ninkin ba ninkin lada to sai mana ishara kuma da addu'ar da ta ɗauki kowace addu'a neman tsari da ya tattara kowane irin sharri kaga ya kawo ma zikirin da ya kunshi kowane zikiri to sai kawo maka addu'an kuma da neman tsari da ya kunshi kowane sharri duk wani sharri da kake tsoron ya auku da kai to wannan addu'a ta ɗauke shi Allah ka samu rike hadisin abu huraira ya ce ista'izu billahi min jahannam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rika neman tsarin Allah game da azabar jahannama manzo Allah ya ce masahabbai ista'izu billahi min azabil qabri ku rika neman tsarin Allah game da azaban kabari Allah ka tsare mu eh, manzon Allah ya ce ista'izu billahi min fitnatil masihid dajjal ku rika neman tsarin Allah game da fitinar almasihud dajjal na ƙarshe manzon Allah ya ce mu sahabbai ista'izu billahi min fitnatil mahya wal mamat ku rika neman tsarin Allah game da fitinar rayuwa da ta mutuwa wato idan mutum ya rike wannan wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam ta wata fitina kuma insha Allah kai garkuwa da ita ka samu garkuwan Allah tabaraka wa ta'ala wannan hadisin isnadinsa ya inganta yadda ya zo cikin irwa galil yana mujallar nabi shafi na 66 hadisin ya zo a sahihu muslim ya zo a sahihu muslim kamar yadda alimamul bukhari ya kawo hadisin a nan kaga umarni manzon allah yake ku nemi tsarin Allah game da jahannama ku nemi tsarin Allah game da azaban kabari ku nemi tsarin Allah game da fitinan almasihu dajjal ku nemi tsarin Allah game da fitinan rayuwa da ta mutuwa umarni ne yana babu ma yusta'adhu minhu fi salati sahihu muslim hadisin 588 yanda ya zo da bayanin fara faraga ahadukum min tashahudil tashahhudil akhir idan ka gama tahiyar karshe ka gama tahiyar karshe ta sallar farilla falyata'awwadh billahi min arba'in sai mutum ya nemi tsarin Allah game da abubuwa guda hudu min azabi jahannam min azabil qabri min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal sahihu muslim manzo Allah ya umarni ya kuma faɗi inda za ka yi wannan addu'a ina ne bayan an gama sallar farilla kafin a yi sallama idan faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan kun gama ta hiyar tahiyar ƙarshe a sallan farilla banda tahiyar farko a tahiyar karshe manzo Allah ya ce a nemi tsarin Allah game da waɗannan abubuwa guda hudu kafin a yi sallama wannan eh, riwaya ta al-Imam Muslim kenan amma eh, sahihul Bukhari kuma al-Imam Bukhari ya kawo hadisin ta aikin manzon Allah ba ta umarni kawai ba kaga nan umarni ne annabi yake masa habbai ku rika neman tsarin Allah amma sahihul Bukhari ya zo a babu ma yusta'adhu minhu fi salati hadisi na 377 yace kana rasulullahi da'u. manzon Allah ya kasance yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabri kaga wannan kuma fi'ili aiki ne a aikace annabi yake yi sahabbai sun shaida manzon Allah ya ce ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban kabari wa min azabin nari da azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mamati da fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitina ta almasihud dajjal wanda ya zo ta hadisai ingantattu da yawa kaga alimamu muslim ya kawo ta umarni alimamu bukhari ya kawo ta aiki saboda haka sa addu'an nan bai kamata musulmi ya batta ba bayan annabi ya mana umarni mu rika addu'an nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ya zo a riwayar anas bin malik hadisin anas shi ma mutafakun alai yana sahih bukhari babu qaulihi wa minkum man yuraddu ila arzalil umur yana sahihu muslim babu ta'awuz min al-ajzi wal kasli Eh, anas bin malik ya ce kana rasulullahi ya da'u manzon allah ya kasance yana addu'a yana cewa a'uzu bika min al-bukhli wal kasli wa arzalil umur wa azabil qabri wa fitnati dajjal wa fitnatil mahya wal mamati ya zo a hadisin aisha allah ya kara mata yarda hadisin aisha yana sahih bukhari yana babu du'a qabla salami hadisin 832 annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati manzo Allah yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al ma'sam wal magram Allah ina neman tsarinka game da aikin zunubi da kuma yawan bashi shine aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma aksara ma tasta'idu min al-magram ya rasulullah kana yawaita neman tsarin Allah game da bashi Aisha ne take mar tambaya sai manzon Allah ya ce i bashi yana da sharri yana da fitina inna rajula idza garima haddasa fa kazaba wa wa'ada fa akhlafa idan ana bin ka bashi sai ka yi magana ka yi ƙarya ka yi alkawari ka saba kaga an ta san masiffar munafiki sifofin munafiki na aiki saboda ka yi sa manzon Allah ke neman tsarin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala game da fitinar bashi a cikin sallah hadisin yana sahihu muslim babu ma yustafadu yusta'azu minhu fi salat hadisin abu huraira hadisin anas bin malik hadisin aisha duk suna cikin sahih bukhari da kuma sahihu muslim na hudu shine abdullahi bin abbas shi ma ya bada labari an rasulullahi kana yu'allimuhum hadha du'a kama yu'allimuhum surata min alquran manzo Allah yana koya masahabbai wannan addu'ar kamar yadda yake koya musu surata alqurani yana cewa qulu ku ruka cewa allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa mahya wal mamat hadisin yana sahihu muslim yani ba fi babi ma yusta'adhu minhu fi salati hadisin 590 wannan dalilin ya sa tabi'ai suka mai da hankali wajen addu'a din har ma al'imam muslim da ya rawaito hadisin yake ba da labarin al'imam tawus wanda ke gaya ma ɗansa yana tambayarsa kayi wannan addu'a sallah ya ce a'a sai ya ce to ka sake sallah sake sallah saboda addu'an tana da muhimmancin gaske manzon Allah ya yi umarni kuma ya aikata abdullahi bin abbas ya ce annabi yana ba da muhimmanci wajen koya ma sahabbai wannan addu'a kamar yadda yake ba da muhimmanci wajen karantar da su sura ta alƙur'ani don haka ya sa shi yake ganin karanta addu'a nan kafin a yi sallama farilla ne in baka yi ba babu sallah amma akasarin malaman sunna sun ce mustahabi ne eh, in ka duba sharhin masana hadisi kamar al-imam nawawi a cikin sharhu sahihi muslim juz'i na biyar shafin 89 majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujallal na 22 shafin 518 al-mufhim lima sharhin sahihu muslim na al mujallar al-qurtubi mujallal nabi shafin 209 masana hadisi da yawa sun ce addu'ar mustahabi ne amma barinta gaskiya bai dace ba to abinda zamu lura dukka addu'o'in nan da muka karanta hadisin abu huraira hadisin anas hadisin aisha hadisin abdullahi bin abbas duk suna haɗa addu'a game da fitinar rayuwa da ta mutuwa me ake nufi da fitinar rayuwa da ta mutuwa kaga manzon Allah ya hada duk fitinar duniya da lahira a cikin addu'a daya bai kamata musulmi ya yi sallah bai yi wannan addu'a ba inda kana neman tsarin Allah game da kowace fitina ta wannan addu'a wallahi kar ta kubuce maka kana neman tsarin Allah game da fitinar rayuwa da fitinar mutuwa in ka duba sharhin ibn daqiq al-id da yama eh, sayul bukhari shi ma ibn hajar ya yi magana a kai ibn da kikil id shekararsa 738 rubuwansa da duniya yana cikin masana hadisi ibnu hajar ya kawo maganarsa a cikin fatul bari mujallar na biyu shafin 371 fitnatul mahya fitnatul mamati menene fitinar rayuwa ma ya arudu lil insani muddata hayatihi min al iftitani fi dunya wash shahawati wal jahalati abinda annabi yake cewa ya Allah ina neman tsarinka game da fitina da take bijiro ma rayuwar dan adam fitina shine abin da zai zama jaraba gare ka ya zama bala'i gare ka yana samun ka ma ta sha'awa fitina tana samun mutum ta sha'awa kaga mutum ya jarabtu da wani abu wanda a dalilinsa zai halaka jaraba imma jaraban nan ta soyayya soyayya ta mace ko ta namiji ko a samun soyayya sha'awa eh, ta shaye-shaye duk fitina ce idan aka ce fitinar sha'awa fitina ce mai girman gaske wanda galibi abin da ke halaka mutane kenan sannan fitina ta jahilci ita ma tana zama musiba ga dan adam wannan duka sai annabi ya hada su a wuri guda wa a'zamuha wal iyazu billah amrul khatima indal mauti eh, amrul eh, khatima indal mauti babban wato fitina da take na rayuwa mafi girma tana samun mutum a lokacin wato da ya zo mutuwa domin abin da ka rayu a kai a kansa za ka mutu to wannan shine fitina mafi girma ya zama duk sallar farilla za ka ce Allah ina neman tsarin ka game da fitinar rayuwa da ta mutuwa fitinar mutuwa tana da yawa tana shafan kwanciyar kabarinka tambayar da za a maka akan kabari domin da bambanci tambayar kabari daban azaba kuma ta kabari daban ina aka ce ne in ya mutu ran juma'a ana masa fatan zai tsira daga fitinan kabari baya nuna cewar ba za a ma tambaya ba la fitinan kabari shine musibar da za ta iya samun mutum a kai wanda albarkan wannan yini a dalilin sa ake ganin uh, Allah tabaraka wa ta'ala yana kare bayi da suka mutu a ranar juma'a matukar suna da imani lallai hadisin yana da kyau wanda ya samu bayanin malamai da yawa akwai hadisin asma'u bintu abi bakarin wanda ta ba da labarin fitinan kabari lokacin da aka yi wato husufi da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tana ba da labari ta ce da kaltu ala aisha na shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su yi sallu na tarar da mutane suna sallah da rana sai na ce ma sha'anun nasu yi sallu me yasa mutane ke sallah a wannan lokaci sai na ce a'a ko ayatun wata wata alama ce ta ta wato eh, musiba da ta auku tana tambaya sai aisha ta yi mata ishara da kai da yake aisha tana sallah wanda ya nuna cewa don kana sallah wani ya maka tambaya sai yi ishara sallah ka bata baci ta ce na'am fa atala rasulullah jiddan manzon Allah ya daɗe yana sallah hatta tajalanil gashiyu asma'u bintu abubakarin yar aisha ta shiga cikin sallan take cewa saboda dadewar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai da jiri ya kama ni wa ila janbi qirbatun fiha ma a gefe na sai naga akwai wani tulu akwai uh, ruwa a ciki saboda haka fa ha sai na bude wannan tulu fa ja'altu asubu minha ala ra'si ina diban ruwan ina zubawa a kaina me yake nuna maka don kana sallah larura ta sa kasunku ya sallah ba ta baci ba hularsa ta faɗi ya sunkuya ya ɗauka wannan ba laifi ba ne asma'u bintu abubakarin ta sunkuya take ɗiban ruwa tana zubawa kanta lokacin da aka gama sallah yani fansarafa rasulullah wa ta jallati shamsu lokacin rana ta bude saboda haka sai manzon Allah ya kama huduba ga mutane a cikin hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in lam akun ra'aytuhu fi maqami haza babu wani abin da ban gani ba a wannan tsayuwar da muka yi ta sallan nan manzo Allah ya ce aljanna ta wanda har hadde wuta da aljanna duka Allah ya nuna mai sai manzo Allah ya ce wa innahu qad uhiya ilayya kuma an min wahayi a wannan tsayuwa annakum tuftanuna nuna filkubur ana muku fitina a cikin kaburbura ko musulmai za a muku fitina a cikin kaburbura karka dauka musulmai banda su ya ce misla au qariban min fitnati dajjal fitina tana da girma in ma ta kai ta dajjal ko ko ta kusa ta kai hadisin yana sahih bukhari saboda haka yasa neman tsarin Allah game da fitinan kabari ba karamar addu'a ba ce wanda ya kamata a ce ko da yaushe muna yi Allah mu dauke sa albarka a cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya game da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam shine salati ko kuma dole sai an yi salatin ibrahimiyya wato wannan muna yawan magana a kanta akwai mutane da suke kuskure suna daukan cewa salati ba bai inganta sai dai ibrahimiyya wannan ba karamin kuskure ba ne saboda saba matafarkin magabata ne muna ba da misali da bayanin ibn hajar cikin fatul bari yana kitabu da'awat mujallar na goma sha shafin sittin da shida haka nan fatawar lajina mujallar na ishirin da hudu shafin sittin da bakwai don ka yi wani lafazin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cewa ka yi laifi sai dai idan a sallah ne idan kana sallah kai wani salati wanda ba ibrahimiyya ba wannan sallar ba ta inganta ba salatin ka bai inganta ba amma don ka ce sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi sallam allahumma salli ala muhammadin wa alihi sallam wannan duk lafuzza ne da ma'anarsu ta inganta saboda haka kana da lada akai kuma kayi salati ga manzon Allah abinda ake fata shine a samu salati da kuma at-taslim idan ka cire at-taslim nan kayi laifi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu abu biyu ne ku yi salati kuyi taslimi saboda haka yasa ahlus sunna ba su yadda a yi salati babu at-taslim ba saboda umarnin Allah tabaraka wa ta'ala amma idan sallah ake dole ne ya zamanto mutum ya yi salatun ibrahimiyya idan baka yi salati na ibrahimiyya ba sallar ba ce ba wanda shine mafi inganci ya ce game da alkunut idan ana kunut ana salati ga annabi shin mutum zai yi salatin ne koko zai rika cewa amin idan ana salati a cikin alkunut ya kamata ka yi salati kai ma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihu eh, sahihu ibnu khuzaima hadisi na 1100 la shakka sahabbai sun yi salati ga manzon Allah a cikin alkunut wanda ya ce amin babu laifi amma idan aka idan liman yana salati kai salati shine mafi dacewa akan ka ce amin inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi kai salati gare shi saboda wannan yasa idan ana salati ga manzon Allah kai salati maimakon ka ce amin Allahumma salli ala Muhammad sai ka ce amin na'am addu'a ce kake amma salati ta dar addu'a